masu iya magana na cewa barewa ba ta yi gudu ba ɗanta kuma ya rarrafe a hannu ɗaya kuma gidan talabijin namu na mdtv hausa mun kafta ne shafin sada zumunta na shahararren jaruma wato nafisa abdullahi a inda muka san cewar nafisa abdullahi a yanzu haka ba ta ƙasar najeriya wato ta tattaki zuwa yawon shakatawa har ƙasar egypt wata ake lakabi da ƙasar masar a inda muka hangi jarumar inda take sakin zababan hotuna daban-daban kai ka ce sabuwar duniya ta ta fara ci a wannan lokaci ta 2020 ma iya kiran wannan yawon shakatawa da ta tafi wato hutun karshen shekara wato a can za ta yi christmas tsinta kuma gashi nan dai hotunan da ta saki yana nuna cewar alamar jarumar tana cikin nishadi da annashuwa a inda ta saki wani guntun bidiyo ma a yau din nan inda muka hangi jarumar ta shafa wani mai wanda take lakabi da skin care wato ka shafa man ka samu fata mai kyau inda take cewar get your face and skin glowing this season to wannan dai tana nuna cewar tana musu talla ne hakan ya bada dama Nafisa Abdullahi take kokarin tallata wannan sabon kamfani to kuma dai gashi nan yawon shakatawar ya jawo mata wani nasibi na musamman inda ma iya cewar kenan tana samun kuɗin ta a cikin wannan shekara ta biyu da ashirin to Nafisa Abdullahi da jaruma ce a cikin masana'antar Kanewood jarumar da aka dade ana bugawa da ita duba da haka ma iya cewar hakan ya ja cece ce ga al'umma haka zalika abokan sana'arta wato manya-manyan jarumai irin su Hadiza Gabon inda zaka kalli shafin nasu na Instagram a wannan sati kai ka ce habaice habaice suke yi in wancan ya magana sai wannan ya sako to abin nasu dai ma iya cewar Allah shi kyauta kuma ya tsagaita wutar da take tsakanin wayannan ma guda biyu Nafisa Abdullahi dai tana can kasar Dubai wato kasar Cairo kai zamu ce inda take yawon shakatawarta to Nafisa Abdullahi Allah da da ke lafiya mu ma gidan talabijin namu na MDTV Hausa muna muke fatan Allah da da ke lafiya kuma dora daga inda aka tsaya ku ci gaba da bibiyar mu gidan talabijin namu na MDTV Hausa inda zamu ci gaba da kamto muku labarika daban-daban daga masana'antar Kannywood labarin ban al'ajabi ban dariya lokacin ma har da ban haushi MDTV Hausa takuti